يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjid abi huraira masjid kitabu wa sunna alaman hajji salafiya unguwar tattan dan fulani garin biyu jihar borno mun haɗu ne a wannan dare mai albarka a dare na alhamis wacce take daren takwas ga watar agusta august kenan miladiya shekara 2019 ta zo daidai da daren bakwai ga watar gulhijja wata mai albarka hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in cicif a wannan darasi da muka yanke hukuncin mu yi daga shekaran jiya kuma akwai wayanda suka samu sanarwa ta kafafen social media akwai mutane daga jihohi daban-daban waɗanda suka yi shauƙin wannan karatun da ma waɗanda ba a ƙasar nan suke ba a mun ce za mu yi karatun kai tsaye yadda za su kalle mu a video live ta hanyar facebook sannan kuma akwai mutane daga jihohi daban-daban sun roƙaya za su samu laccar da littafin to insha Allah ta'ala muna idar da karatun ƙasa da minti goma in yawa zuwa sha biyar a karan farko za mu tura wa mutane wajen dubu biyu karatun kai tsaye za su samu odiyon da littafin tanyar pdf wanda kai tsaye za su bude su karanta sannan kuma na yi samarin na abinda littafin ta kunsa kuma a rubutun hausa wanda idan mutum ba su da isasshen data da zai sauke odiyon take to kai tsaye ta whatsapp zai samu pdf din da kuma karatun audio din da kuma rubutu na fassarar karatun a takaice da harshen hausa wanda mun kawo zantuttukar malamai sha uku da shekarun da suka rasu akan magana da suka yi akan wannan hadisin da kuma abin da ya shafi dalilai da suke nuna yin azumi ranar asabar a insha Allah ta'ala ba tare da baka lokaci ba taken laccar mu a yau suka akan hadisin hana azumi ranan asabar suka akan hadisin hana azumi ranar asabar a rubutawar a sheikh dr abdulbari ibn hamad al-ansari babban malami ne a jami'ar musulunci ta madina a wanda shi wannan malamin ai masa tambaya ne akan shin ya halatta a yi azumi ranar asabar na nafila musamman ma in asabar ɗin ta dace da arafa sai malamin ya yi wannan rubutu ya kawo malamai goma sha uku tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga malaman da ba su fi shekara ashirin da rasuwa ba wa'yanda suka yi suka akan wannan hadisin ya rubuta ranar takwas ga watar ɗaya muharram kenan hijira na da shekara tara. yanzu muna da arba'in kenan shekara ɗaya da abu da ya wuce ya rubuta to wannan laccar mu din sai na kasashe gida hudu na farko akwai mukaddima sai na biyu a amsar sheikh Doktor abdulbari ibn hamadin al-ansari akan shin ya halatta a yi azumi ranar asabar na nafila shin hadisin da ya hana ya inganta ko bai inganta ba sai na uku menene fatawar lujinatu da'ima wal buhuthul ilmiya suka fada akan azumi ranar asabar sannan kuma na hudu rufewa gabar farko shine mukaddima. to abubuwan da na faɗa din sune mukaddima. sai dai abu ɗaya za mu ƙara a mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin abu qatadat al-ansari ruwayar imamu muslim ibn abdul bar ya ka cikin at-tamhid nasa'i ya ka cikin sunan al-kubra imamu ahmad a cikin musnad shaykh shu'aib al-arnabuti ya faɗa a takhrijin musnad cewa hadisin ya inganta mai lamba 22,517 a musnad na imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye sa kan falalar azumi yinin arafa ga kai da baka je aikin hajji ba sai ce yukaffiru sana al-madiya wal baqiya azumi ranan arafa yana kankare zunubin shekara ɗaya da ya wuce da shekara ɗaya da ke tafe to kaga wannan ba ƙaramin gara ba to sannan kuma a gefe guda hadisin da shine jigon bayaninmu yau hadisin da annabi ya hana azumi ranar asabar da yake cewa la ta somo yau masabti illa fi mafturiza alaikum fa illam da ahadukum illa liha bin au da shajara falyamdadha au kama qala alayhi salatu wassalam annabi ta kada ku yi azumi ranar asabar in ba wanda aka wajibtar muku ba duk wanda ya fita da azumi ranar asabar don ba shi da abinci ko da itacen inabi zai samu ko da ganye ne ya tauna ya ci don tsabagen yadda ba a son ya wuni da azumi to wannan abinci da ya hana azumi ranar asabar na nafila sannan kuma ga arafar bana asabar zai faru tunda yinin laraba shida ne gobe al'amis bakwai jibi juma'a gobe bakwai ba jibi juma'a nawa takwas gata asabar tara to sai arafar ya zo mana ranar tara ga hadisin falalar azumi ranar arafa sannan ga hadisin hana azumi ranar asabar to wannan ya kawo ciwon kai ba a duba a najeriya gaba daya babban malamin dr mansur sokoto ɗazu na ga yayi rubutu daga saudiya kai tsaye shi ma yana goyon bayan azumi a ranar asabar don ya dace da ranar arafa babu laifi akwai malama da suke ganin bai halatta a yi azumi ranar asabar na nafila ba ko da ya dace da ranar arafa ce akwai babban malamin mu a nan najeriya albani Zariya. ya yi rubuce-rubuce kwarai da gaske wanda bidiyon sa yana ta yaduwa kwarai da gaske na ga rubutun dr mansur ya ce ya saurari bidiyon kuma ya jinjina wa malam kuma yana ɗauke da bayanai da dama na ilimi da ya kawo a ciki sai dai a shi dr mansur shi ma ya kawo dalilansa da suke ganin fitar da fikihun hadisin a ce an hana azumi ranar asabar bai goyi bayan ba da yawanci malamai ba su goyi bayan hana azumin nafila ranar asabar ba imma suna ganin hadisan hadisi yana da wasu matsalolinsa da kuma abinda ba za a rasa ba na hadisan da suka fi sa inganci da suka nuna halaccin haka shi ya sa ma yawancin malaman duniya jumhur suna kan halaccin haka ɗin to shi dai ya yi maganar su na jakatir na manyan malamai wanda kuma ya yi addu'a ta alkhairi kwarai da gaske ga babban malaminmu albani zari a kan wancan bidiyon saboda haka ni abinda jigon abinda zan gabatar a nan akwai babban malami a jami'ar madina wanda na gabatar da sunansa a sheik abdulbari ibn hamad al'ansari babban malami a jami'ar musulunci na madinar annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi akan shin hadisin da ya hana azumi ranar asabar ya inganta shine ya ba da amsa akan rashin ingancin hadisin daga bakin magabata daban-daban kuma ya nuna dalilansa na yin wannan azumi to wannan shine mukaddima gabar mu na farko sai mu dawo gaba ta biyu gaba ta biyu kai tsaye shine karanto wannan hanau da take hannunku mai shafi tara wanda shi dakta babban malami a jami'ar madina ya yi tsokaci akan hadisin hana azumi ranar asabar wanda ba tare da bata lokaci ba za mu karanta shi bismillahir rahmanir rahim ce yace hadithun nahyi an siyami yawmis sabt hadisin da ya hana azumi ranar asabar na nafila kenan سأل أحد سأل أحد سأل أحد الإخوة عن حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء إنبة أو أود شجرة فليمزقوا سأل أحد الإخوة أيدك شيئاً ويأيكم بيع لا تصوم حديث لا عن حديث لا تصوم يوم السبت كما حديث اللي يجي kada ku yi azumi ranar asabar sai dai a cikin abin da aka farlanta muku illa fi maqturi da alaikum annabi ce kada ku yi azumi ranar asabar sai dai akan abin da aka farlanta muku wa illa yajid ahadukum illa liha'a da aw uda shajaratin idan mutum bai samu abinci ba bai samu abin sha ba sai dai bawon inabi liha'a inaba bawon inabi Eh, ya samu ina bawanta ya samu ganyanta ya samu itacenta ya samu auku da shagara ko kuma itacen bishiya falyan zaku ya tauna ya tsotsa ya haɗe don karya wuni da azumi a ranar asabar khususan shi malam kuma ma shekaran da ya wuce din ya bada wannan fatawar ranar asabar din ya dace da ranar ashura shekarar da ya gabata a haka aka yi asabar din ya dace da ashura kaguwa bana din asabar din ya dace da zai arafa sai su mai ta khususan musamman ma ma yau mai ashura fi hazal am asabar din ya dace da ranar ashura a wannan shekarar shekara ta alif arba'amiya wa tisawa wa talatun ma'ana jira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara yau masabti an yi ashura ranar asabar ga falalar azumin ashura ga hannu akan azumi ranar asabar wal jawab malaita ga amsa wa billahi Taufiq Allah ya samu dace sai ta hadal hadith akhrajahu al-imam Ahmad fil musnad wani hadisi da ya hana azumi ranar asabar imamu ahmad ya fitar a cikin musnad nasa lambar hadisi dubu ashirin da bakwai da saba'in da biyar wa abu dawud da abu dawud lambar hadisi dubu biyu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wa ghairuhuma da wasunsu kun ji wannan sai dai wala ƙotsoro hadisi na yana da hanyoyi muta'addidatun masu yawa da aka roito shi yana da hanyoyi masu yawa wa ka fi ikhtilafun kathirun ya auku a wayannan hanyoyin saɓani masu yawa hanyoyin nan suna da matsala matsala na rauni matsala da rashin inganci wa arjahu turuqihi mafificin hanya lafiyayye da aka samu wannan hadisin shine tariqu sauri ibn yazid an khalid ibn ma'dan an abdullahi bin busr an ukhtihi marfu'an hanya lafiyayye wanda aka samu cikin hanyoyin nan duka shi ne ta hanyar ɗari hanyar saur ibn yazid shi ko daga khalid dan ma'adan khalid dan ma'adan daga abdullahi ibn busur shi abdullahi dan busur kuma an ukhtihi daga yar uwarsa duk da baka ji sunan yar uwarsa nan ba sunanta as-sama'u sama'u bintu busr sama'u da sadu sama'u ba da ainihin ba da alhamza sama'u bintu busrin to ita ta ce ta jo wannan daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙar rawahu a ƙiza su ruwaito zalin kamar haka jam'un jama'a da yawa Mina sikati daga sika adalai su ruwaito shi an sauri bin yanzu su kuma sun karɓo daga sauri ɗan yazid shi kuwa daga Khalid dan Ma'dan shi kuwa Khalid daga Abdullah bin Musul Abdullah dan Musul daga yar uwarsa Sama'u an gane ko jama'a da yawa su roito ta hanyar kawai amma ya tike zuwa ga wannan baiwar Allah ah, mala yake wa zahiru isnadi hadal hadith zahirin sanadin wannan guda ɗaya da aka ciro a zahirinsa a siha ya inganta a zahirinsa ya inganta sauran ko suna da matsala illa annahu hadisun hadisun shazun sai dai hadisi ne shaz wanda kuma kun sani hadisi baya zama sahihi sai ya kubuta daga shuzuz awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushizza aw yu'all yarwihi adlun dabidun mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa nadhihi me yasa ya zama Shi shine kamar ka samu hadisi ya ci karo da wani hadisi wannan hadisin ba shi da nagarta ba shi da kwari sosai sai ya ci karo da hadisin da ya fi sa kwari kamar ka samu ɗanyen kwai na agri ka kara shi da dafaffen kwai na zaruwa an gane ko to shi ne na. hadisin shazun ne kamar yanzu ya haska maka menene hadisin shaz Limu mukhalafatihi al ahadith sahiha don ya saba hadisai ingantattu al masu yawa fi masru'iyyati siyam yawm sabti hadisan da suke nuna shar'antuwar azumin ranar asabar fi nafila a nafila kun fahimci wannan wato hadisin da ya hana azumi ranar asabar so min tabin maganar mun ji arwato ta hanyoyi da yawa duk hanyoyin babu wanda ya kubuta daga rauni sai hanya ɗaya ta hanyar kawar bin yanzu daga khalid dan ma'adan daga abdullahi bin musul sai wannan hanyar guda ɗaya tak wannan hanyar a zahiri ya inganta sai dai matsalar akwai hadisai waɗanda suka fi sa inganci ga sunan da yawa wanda ta hanyoyinsu gaba da an sami sun inganta kun fahimci wannan waɗanda su kuma sun zo da hasken ana iya azumi ranar asabar su ba su da shuzuzi wanda yana da shuzuzi kun fahimci wannan zancen sai ma da ya ce min ha na daga hadisan ma akhrajahu al-imamani al-bukhari wa muslim akwai hadisan da manyan malaman nan guda biyu imam al-bukhari abu abdullahi muhammad bin isma'il al ya ka hadisa akal bukhari mai lamba 1985 wa muslim da muslim lambar hadisi 1044 min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kuji abu hurairah yace naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu annabi yana cewa la yasumanna ahadukum yawmal juma'a annabi ya kada ɗayan ku yayi azumi ranar min ranar juma'a friday ranar juma'a illa yawman kabla sai dai ya azumci yinin da kafin juma'a shine min alhamis aw yawman ba'dahu ko ya azumci yini na bayan juma'a shine min asabar kun fahimci wannan wa ba'da juma'a ma da ke sananne ne ko bayan ranar juma'a asabtu asabar ne bila iskal ba rikitarwa kuma wani hadisin bukhari da muslim wani hadisin hana azumi ranar asabar ba bukhari ma ba muslim ma kun ga wannan shi hadisin nan da muka kawo shi sahihi da duk hanyoyinsa ya inganta babu ma wani sabani to kaga wancan hadisin da ya hana azumi ranar asabar kuma mun ji ga matsalolinsa to ya ci karo da hadisi sahihi kaga ya zama shazun wancan kun fahimci wannan yawwa sai dakta ya ci gaba da cewa waka zalika ma akhrajahu al-bukhari kuma akwai hadisi da imamul al-bukhari ya kawo hadisi mai lamba 1986 a cikin sahih bukhari min hadisi ummul mu'minina a hadisin uwar mu'mine shakwaira ina nasa yawa daga hadisin ummul mu'minina a juwairiya bintul harith جويرية بنت الحارث جويرية الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dakhala alaiha ya shiga wajen wace ce juwairiya matarsa yawmal juma'a ranar juma'a wajen sa'imatu sai tare da tana da ne azumi kaga karshe a gidan annabi kenan ko fa qala sai ta asumti amsin ke azumi jiya ne jiya alhamis kalan la ta ce a'a kala sai ta turi dina an ta somi gadan kina son ki azumi gobe a sabar kalan la ta ce a kala sai ta fa'af da ke aji wannan annabi yana so ya nuna mata ba a son mutum ya yi azumi ranar juma'a sai dai ya halatta ya yi azumi alhamis ya halatta ya azumi asabar in yana son azuminsa na juma'a ya karɓo to ya haɗa juma'an da alhamis ɗin ko ya haɗa juma'an da mai asabar ɗin haɗa shi da alhamis yana gyara masa na asabar ɗin haɗa shi da yana gyara masa na juma'a ɗin in bai na alhamis ba sai juma'a abinda zai gyara masa na juma'a ɗin sai ya haɗa da azumin fila ranar asabar ko wanda hadisi imamun bukhari ne kun fahimci wannan a wannan yana daga cikin dalilan da shi malai ke kan kawo mana wanda muka faɗa tun baya a shek doktor abdulbari ibn hamad al-ansari babban malamin a jami'atul islamiyya a madina Kuma yanzu ya fara kama ga hadisan da suke nuna halaccin azumi ranar asabar wanda babu kura akan ingancinsu kafin kuma ya shiga sukar hadisin da ya hana azumi ranar asabar malaita wa hadanil hadisan wa ina hadisai guda biyu fihi ma annahyu an siyam yawmil juma'a hadisan duka biyu sun hana azumi ranar juma'a fi nafila inna nafila illa idza damma ilayhi idza damma ilayhi siyam al-khamis aw as-sabt sai dai in zai hada shi da azumin al-khamis ko as-sabt kun fahimci wannan yawa shi da abinda yake mana ishara akai yanzu sai mala ya ce ƙarar hafiz ibn rajab duk da yanzu ga wata fain kuma hukuncin azumi ranar juma'a idan arafa ya zai fa ranar juma'a ya yi kenan kaga wannan ma za a biyu mu ba shi wannan maganar yawwa to amma yanzu bari mu wanne na asabaka in mun zo karshen karatu za mu warware wannan insha Allah قال الحافظ ابن Rajab ابن رجب الحافظ ابن رجب الحنبلي yace duk wanda yake cikin masallaci na kuma ya iya baki sai ya zo ya kaɗi littafi ana in ba shi da shi kuma ya iya baki ina dan mirnana wanda ya zo daga mirnana kai ko? ke masha Allah masha Allah to afuwan ya kare. Allah muku albarka barakallahu shi ku a wannan kiran malai ya ce آه، ومن جملة الغرائب يرى ذلك جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذ المطرحة وهي نوعان ما هو شاذ الإسناد وما هو شاذ المتن ما لا يلا مغنى أكن غرائب نعم حديث سيدة أكي كرا حديث شاذ A sun kasu nau'i biyu akwai shazul isnad sanadin ne yake da shuruz ma'ana isnadi kuma sunayen wayanda aka samu hadisin daga wurin su haddathana wani an wani an to ana samun shuzuzi a isnadi wa ma huwa shazul matan akwai kuma wanda ake samun shuzuzi a me matani matani tun daga ina da qala rasulullahi to shine matani to ana samun shuzuzi a sanadi ana samun shuzuzi a matani kala hadisin latis sahatil hadis. kamar hadisan da hadisai suka inganta bi khilafiha akan sabaninta aw ajma'at a'immatul ulama'i ko jagororin malamai sun hadu alal qawli bi ghairiha akan fadi da kishiyarta wannan bayanin domin sharhu ila tirmidhi ku ji jama'a akwai hadisin da zaka ga ya inganta a wata hanya bayan ta baba amma ya ci karo da hadisan da suka fisa inganci an gane ko to yana iya samun shuzuzi don wannan sai ka masa matsala wannan ke. sai mala yace qala wa na nahi an sawm yawm as-sabt da ya hana azumi ranar asabar hada wannan mimma ja'atil ahadithu sahiha bi khilafi hadisai ingantattu sun zo akan sabanin sa kuji hadisin da ya hana azumi rana asabar shine guda ɗayan nan tas hadisan da suka nuna kuma za a iya azumi rana asabar ko anan ya ka mana guda biyu a ciki bayan kuma wasu abubuwan da za mu kawo nan gaba su bin nan kuma ingantattu ne ɗaya bukhari muslim ɗaya muslim ina fata an gane to kaga sun mayar da hadisin da ya hana azumi ranar asabar ya zama hadisin shaz ya eh, saniyar ware ko ba ka ba yawwa qala qahawi imamu qahawi yace ba da iradi ne da ko kawana hadisin zaba qaumun ila hadal hadith wasu mutane sun tafi akan wannan hadisin da ya hada azumi ranar asabar fa karihu sawma yawm as-sabt yawm as-sabt sai suka karhanta azumi ranar asabar tadawwan inda azumin nafila wa khalafahum fi zalika sun saba musu akaka imamu tahawi yake magana akharuna wasu malamai falam yaro bi somihi ba'san basu ga laifi ba wajen azumi rana asabar na nafila wa kana min al alaihim yana daga hujja a kansu inji imamu tahawi yanzu sheke suka hana azumi rana asabar na nafila hujja ce a kansu fi zalika ga ga anu kad ja al-hadith an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an sawm yawm al-jum'a illa an sawm yawman qablahu illa an sawm qablahu yawman aw ba'dahu yawman annabi ya hana azumi ranan juma'a sai dai a yi azumin kafin juma'ar ko baya juma'ar wanda bayan ga asabar wa ga zakar na zalika bi suna bi asani mu ambaci wannan da isnadan sa fi ma daga dawa min kitabina hada a wannan littafi a ya faɗi isnadin hadisi yawa a cikin hadisi biyu da ya kawo fal yawm ba ba'dahu huwa yawm as-sabr da da yake bayan juma'a mun sani asabar ففي هذه الآثار أتوين أثر المروية وانا أثرته في هذا أتوين إباحة صوم يوم السبت تدوءا إمام طاهو يشي يا نونا أذني رانا أصبر تدوءا نافلة يا حدثا وهي أثر وأضعر في أيدي العلماء ta fi shahara da bayyana a hannun malamai min hadar hadisin shar allazi kar khalafa sama da wannan hadisin shar wanda aka saba mata wannan hadisin shar din ma ba ta yaɗu a duniya yadda wannan hadisin da ya nuna halaccin azumi ranar asabar ta yadu a duniya ba duk da dai za ku ji maganganu na ilimi wanda yake sukar hadisin da ya hana azumi ranar asabar wannan bayani da bishar ma'ani al-athar ta sa maganar imam al-tahawi wa qad istankara al-a'imma wal ulama hadha al-hadith wa naqaduhu ah mala yace wa qad istankara summu summuna sun musanta al-a'imma manyan malamai manyan jagorowar ulama da malamai hadal hadis sun muna na wannan hadisin da ya hana azumi rana asabar wa naqaduhu ko eh, sun warware shi mana sun warware shi mana sun watsar da shi sun nuna ba shi da inganci ko kuma yana da matsala malaman nan da suka fara sukar hadisin min asirin na tun daga zamanin waye tabi'ai ila asirin haza zuwa zamanin mu na yanzu da muke magana ya ɗauko tun daga zamanin sabai yake ɗaukan zamanin sabai zamanin baya yake ɗaukan ɗaya ɗaya ɗaya har ya zo zuwa ga shekara ta 2000 ya tsaya ko 2000 ko 2001 an gane ko za ku ji su yadda wa ilaika zan gabatar maka ya kai dalibi ma waqaftu alaihi abinda na tsaya a kai min akwali na maganganun malamai da suka soki hadisin nan rahimahumullahu ta'ala al-awwal al-imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri yanzu kai ya dauko maka tabi'i tabi'in ma sai dogo ko maka babban malamin hadisi wanda ya fara wallafa hadisi a littafi guda a duniya Muhammad ibn Shihab az-Zuhri a karatu na umda mun sha bayanin nan zamanin umar bin abdulaziz ya sa shi a tattara hadisai a rubuce don ya ga malama suna ta mutuwa na hadisi to muhammad ibn shahabu zuhuri ka ga mala ya rubuta maka 124 me ake nufi ya rasu hijira na da shekara 124 an gane ko kenan yau da muke magana da rasuwarsa shekara dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha shida Eh, da rasuwarsa shekara dubu ɗaya da ɗari da ɗari uku da goma sha shida ga abin da ya faɗa shi eh, imamun zuhuri ƙalin laifin ibn sa'ad laifin ɗan sa'ad ya ce kana ibn shahab ya kasance ibn shahab zuhuri idan zukira kira annahu ku? an siyami yawm as-sabt ya ce akramaka makalla ba annabi ya hana azumin nazila ranar asabar ba yaqulu sai imam ibnu shabu zure ce hadha hadithun himsiyun wannan hadisin yar himsu ce hims gari ne yar gari himsu ce wa ya bi kauli abin da yake nufi da fadin sa hadha hadithun himsi yana nufi ai annahu ghairu ma'ruf an ghairi ahli hims wani hadisin ba sananne bane ba waɗanda suka sansa sai mutanen garin hims wa annahum tafarradu bi su suka kadaita da shi inji ibn shahab az-zuhri hadisin mutanen himsu wa yani bi qawli abu yace gaba da cewa wa himsu shi himsu kuma lam takun dara ilmin wa fiqhin shine matsalar shi garin himsu kuma a duniyar ilimi tun dadin bai kasance yana daga cikin gidajen ilimi da fiqhu ba ai eh, ma'ana hadis ilimin hadisi fiqhu da sauransu ba su shahara a garin yansu ba ba su da gawurtattun malamai a garin yansu sai aka samo hadisin a garin gaggarukan da ko su ne na ilimi ba a samu hadisin ba ina makka ina madina amma wayannan hadisan da suke nuna ya halatta ayi azumi ranar asabar akwai su a garrukan ilimi ya ci gaba da cewa matsalul amsal misal al-amsal kabira yankuna mafiya girma da aka san su tun da yankunan ilimin hadisi da fikihu kal ne kamar harami biyu makka madina an gane ko wal basra da basra na iraki wal kufa da kufa na iraki waɗannan su ne manyan biranen ilimi guda hudu waɗanda maɓuɓɓugar ilimin a can suke ilimin hadisi ilimin fikihu makka madina ga kuma basra ga kufa to duka ba a samu hadisi ta wayannan garuka ba sai a garin hims walizalika don haka yustazrabu infiradul himsiyina me infirad kadaituwa kenan ya mai da shi garibi kaɗaituwar mutane hims bi mithli hadha al da misalin wani hadisin al-mukhalifi li ahadith bi ahadith kathiratin sahiha mashhura ya saba hadisai masu yawa shahararru ingantattu ai yanzu kun fahimci hasken abin ana ko ba haka ba don wayannan hadisan da suka nuna halaccin azumi ranar asabar an samu su a wayannan manyan biranen ilimi na hadisi da fiki amma ba a samu hadisin da ya hana azumi ranar asabar a wayannan yankunan ba sai aka same su a yankin hims wanda ba ta shahara da wayannan ilmukan ba to ya za ka ɗauko hadisi a irin wannan wurin ya ci karo da hadisin manyan marayan nan guda hudu kuma sun fi sa inganci da shahara ga bukari musulun gawa ka zo ka ce wai za ka sauke na marayar ka ɗauki wani hadisin hims kun fahimci wannan? wakajin takkala ba'adu ahlil ilmi kalimat tazzuhuri shek doktor abdulbari ibn ahmad ya ce hakika sun rikace wasu ma'abuta ilimi akan maganar imamu zuri azi wanda da ya ce hadisin hims ne ya hana azumi ranar asabar wa sahih annahu yuridu biha mafi inganci abinda imamu ibn shahab zuri yake so ya gaya mana da'ful da'ful hadis hadisin da ya hana azumi nafila ranar asabar da'ifi ne Wani ibn shahabun zuhuri farkon mawallafin hadisi a littafi guda yana nufi hadisin da ifi ne wa adama subuti da rashin tabbatuwarsa da rashin tabbatuwarsa قال الطهاوي امام الطهاوي رحمه الله بعد نقله بايا نقلته wannan فلم يقده الزهري حديثا يقال امام الزهري bai dau hadisin da ya hana azumi rana asabar bai ɗauke sa falan ya uddahu bai ɗauke shi ba bai irga shi ba a zuri imam zuri hadisan bai irga shi a matsayin wani hadisin da ya kalu bai ji ana magana ana kafa hujja da shi ba zuhuri a wurin sa hadisin da ya hana azumi rana asabar bai kai a kafa hujja da shi ba wa ba'afa kuma ya raunata shi domin sharhu ma'anil asar wannan maganar imamu tsahawi ta ja masa fensir a ƙasar shi za mu sake waiwayin shi an jima kaɗan shi ne yake layin ƙarshe shafi na uku wa ƙala al'azimu abadi al'azim abadi ya ce ƙaunar farinsa hadithun himsiyun yuridu yana nufin tabi'ifahu ya raunata wani hadisun dobi aunin ma'abud sharhan ah, sunan abi dawud aunin ma'abud Shara sunan abu dawud abu dawud kuma ne suleiman ibn al-ash'af as-sajistani yanzu kun ji farkon salafu farkon magabaci da mana ya kawo ya kunji wani hadisin ne muhammad ibn shahab az-zuhri kuma kun ji ga magana da ya faɗa kan hadisin da ya hana azumi ranar asabar dama malamai salafu sha uku zai kawo yanzu ya kawo na farko na biyu a tsani na biyu imamu ahli sham fi zamani abdurrahman bin amr al-auza'i rahimahullah imam al-auza'i ya rasu kaga naku ya nuna 157 ko hijira na da shekara 157 157 yanzu yana nuna da rasuwarsa shekara um, za ka yi kiyasi 1,283 1,283 ga abin da ya kala ce ma zulku lahu ni fa ban gushe ba ga wannan hadisin da ya hana azumi rana asabar katiman ina koyewa na son in yi fatawa da shi Ba na son ɗalibi ya gani don ni na san bai inganta ba kar wani ya gani ya je ya yi fatawa da shi ya ce ban gushe ba ina koye hadisin hatta ra'aitu in ta tara sai na zo na ga yaya din wannan maganar imamul auza'i abu dawud da kansa ya kawo na magana a sunan abi dawud na magana imam al-auza'i anan yake lambar hadisi 2423 da ya kawo hadisi na imam al-auza'i yake nayi ta boye wannan hadisin don kar a gani sai na zo na ga yaya yaɗi ya an shak yake shak abdulbari yake to yana nufin annahu kana layu yuhaddithu bi hadha al-hadith baya bawo mutane wannan hadisi listin kare gina don a gare shi hadisi ne munkar munkar wa illa in ba ga walau kana sahihan inda hu da hadisi ya inganta wajen imamu al-auza'i lama jaza kitmanu wa bi halaka yame ba ya boye ba sai dan innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ai Allah ya tsine wanda ya boye kenan imamu al-auza'i shi ma hadisi ne inganta a wurin shi الثالث مالمي نأكو الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة مالي أنا باي باي للشكر باي باي للشكر لا يبتع ومالك في المدينة يا رب الهجرة أنا ده شكرة أريد السبعين ده ترى أريد السبعين ده ترى yanzu yana nuna maka da rasuwar imam malik shekara 1261 1261 imam malik qala rahimahullah ta'ala imam malik kawai yana ana tambayar sa hadisin da ya hana azumi rana asabar sai ce hadha kadhibun wannan ƙarya ne <laughs> kaga na ma ya zaci wa yani bi qawli yana nufin da fadin sa kadhibun ƙarya din ay khata'un kuskure hadisin ba daidai ba kaji maganar imamu malik dama na gaya muku Ah, akwai wanda ya zo da bulugul mara a cikin ku? Eh? Eh? to wanda ya zo da bulugul mara ya bude shafi na 122 shafi na 122 eh kafin ya bude arabi magana malami na hudu yahya al yahya ibn sa'id al-qattan ka bude ah, ya na 122 lambar hadisin ƙasa ƙarshe me yace maka wa anil wa'id wa sama'i to ina jin shi ne magana da ibn hajar ya nakalto anan a ah, kunga ga abulugul maram Fitabu siyam babu somi tadawi karkashin babu somi tadawi wa ma nuhiya an somi babin azumin nafila da azumomin da aka hana a yi su sai ya kawo lambar hadisi a na 710 وعن السماء بنت بصر رضي الله عنها أن رسول الله قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء إنب أو أولى شجرة فليمضغها رواه الخمسة ورجال ثقات إلا أنه مضطرب sai dai hadisi ne jirkitacce wakar an kara home malik malik ya musanta shi ya munana shi wa abu dauda huwa mansur abu dauda ya ce an shafe shi to ya ku duba inda yake wakar an kara malik ya ka on the line na nawa na hudu kala abu dauda an malik bin anas huwa ne kazibun kun fahimta kun ga a takaice hadisin a wajen imamu malik bai inganta ba hadisin da ya hana azumi ranar a asabar ranar fila na hudu al'imam yahya ibn sa'id al ya rasu jira na da shekara 198 yanzu da da shekara 1242 ga abin da ya faɗa قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أحمد يتشي إمام أهل السنة والجماعة yanzu kaga a cikin malaman mu a imma na mazai mun ji malika ta nan kuma imamu ahmad ya fito yana to mana magana yahya ibnu sa'id al-qattan ana hada da hadisi game da wani hadisin kana yahya bin sa'id yattaqi yahya ibnu sa'id yana kiyaye hadisi menene yana kiyayewa yana gudun hadisi hadisin da ya hana azumi ranar asabar wa ba an yi hadisa ne biki ya ki ya koyar da ni wani hadisin ni imamu ahmad imamu ahmad yana maganar malaminsa shi yahya ibn sa'id al-qattan malamin imamu ahmad ne imamu ahmad ya ce malam ya iya koyar da ni wani hadisi wa gar na sami min saurin shi kuma ya ji sa ne daga sau amma ya ki ya karantar da ni wani hadisi in na tambaye sa hadisin kwata kwata baya so ya bani wani hadisi da ya hana azumi rana su. wa ma'ana ya taƙi ai abu nufi ya kirhu. yana muna na hadisi yana da shi bai inganta ba wa ya abari riwayata yana ƙin riwayarsa ma a kaunihi sami'a wa min ruwa ta ruwatihi wa autake duk da ya ji daga mafi shaharan wanda ya rawaito hadisin nan hikan su wa tsauru bin yasir amma duk da haka baya faɗan wannan hadisin domin hadisin yana ganin tana da matsala bai fahimci wannan alhalis magana na biyar ko ka san ba za su ɓoye hadisin da ya inganta ba tunda yin sun faɗa ma ba sun musu wuya za a yi ba sai na biyar al'imam abu dawud a fajistani imam abu dawud yanzu haka muna karatu a littafin sunan abi dawud bayanan juma'a daga juma'a zuwa la'asar muke sunansa suleiman ibn al'ashar ya rasu jira na da shekara 275 kimanin shekara 1165 da suka gabata yake cewa ƙada haza hadisun mansuwa wani hadisun an shafe shi kaga su da suke ganin kamar ya inganta masu sai ce to an shafe shi an shafe shi قال الحافظ ابن حجر يمكن زي يوا ان يكون كفنتي اخذه من كونه صلى الله عليه وسلم يا دوka ne da kafantuwar annabi kana ibn muwafaqata ahli kitab yana so ya rika dacewa da ahli kitab fi awal al-amri a farkon al-amri kuma bi akhirih sana al-arshi fi akhir amri qala yake khalifun ku saba musu فنهي عن صوم يوم السبت أزمي حالي جميل أزمي رانا الصبر يواجب الحالة الأولى يا داجد حال فرقه وصيامه إياه بيزوكو يفعل أزمي رانا الصبر يواجب الحالة الثانية يا داجد حال نجو وهذه سورة النصح والله على وانا شنو السورة الشافية saboda haka wannan maganar an shafe ko da maganar da na karanta muku a bulugul maram inda yake wa an karahu mali wa ƙala abu da daud huwa mansukhun sai yake la'alla hadisin da ya shafe sai ya kawo an ummi salama radiyallahu ta'ala na anna rasulullah kana akthara ma ya min al-ayyam yawm as-sabt ummu salama ce yawancin ranakun da annabi ya ce azumin Najila ranar asabar in ji ummu salama kaga yanzu mun samu hadisi na uku kenan da yake nuna halaccin azumi ranar asabar kace annabi ya fi yawan azumi ma yawmul sabt wa yawmul ahad rana asabar da ranar lahad yawmul sabt wa yawmul ahad wa kana yaqulu yana innahu ma yawma idil lil mushrikina wa ana uridu an ukhalifahum su mushrikai biki suke a ranar nasara kiristoci a ranar za a je toci a ibada ayi kunun zaki ayi yi ta shaye-shaye ai wani ma za ga iya kulle shagonsa ranar lahadi ba gidan giya yake zuwa ba sai suka ɗauke sa ranar wani ibada ne amma suna ciye-ciye da shaye-shaye sai annabi yake son ya yi azumin sai ta wa ana uridu ukhalifa ana ukhalifa ne ina son in me in saba musu wani hadisi na sai ya kawo ibn Khuzaimah ya inganta wannan shine lafazin sa to shine mai yiwa shine hadisin da ya shafe hanin azumi ranar asabar A asadisu magana ta shida wayannan maganganun alhazin ibn hajar da muka kawo a dubi littafin at-talkhisul habir zaka same shi da kuma at-tamyiz na shida al-imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala ya rasu jira da shekara 321 shi da imamu da abu jafar ɗahawi da zamu kawo na bakwai duk suna sa shekara ɗaya hijira na da shekara uku da da ashirin daya. kimanin ɗaya ɗaya ɗaya tara da suka wuce shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha tara da suka wuce ya ce kala haza hadisu mufari ya ce wannan hadisu da ya hana azumi rana asabar jirkitaccen hadisu ne kun ga matsalar kuma hadisin shi ɗaya ne da ba don gida ba sai a rarimo wani amma hadisan da suke nuna halattun azumi ranar asabar din suna da yawa ko duk sun inganta yadda hadisi na jirkitacce dubi talqis al-habir wa sayati tawdih al-hafiz ibn hajar bayan al-hafiz ibn hajar zai zo li hada al fi kalami al na naqlu insha zai zo gaba kadan A sadi malami na bakwai da ya soke wannan hadisin salafi na bakwai abu ja'far as-sahawi imamu tahawi shi ma rasu gida na da shekara 321 shekara ɗaya suka rasu da nasa'i da shekara 1119 da suka wuce Wakar ta taqaddama ya gabata naqlu na ƙalto magana ta anifan dazu ina magana da nace ku ja layi ƙarƙashin sa dazu yawwa to shine magana tahawi don sai mu dagare shi shafi na uku layin ƙasa ƙala tsahawi rahimahullahu ba da naƙalihi falam ya ƙudda zuhuri hadisan yuƙalubi zuhuri bai ɗauki hadisin da ya hana azumi ranar asabar hadisin da za ka ba hujja da shi ba wa ba'afahu ya raunata shi shine maganar da'awi da za ka makala a can kenan kun fahimci wannan ai kun ma aqidatu dahawiya ko to imamu hawi kun je shi asali na takwas abubakar ibn al-arabi al-maliki rahimahullahu ta'ala ya rasu jira na da shekara 543 kimanin shekara 897 kaga mun fara barin 1000 ana baya har a zo 2000 <laughs> kimanin shekara 897 da suka gabata kala ita yau musabti hadisi da ya hana azumi ranar asabar inji ibn al-arabi kuma al-malik yake lam yasiha fi hadisi bai inganta akan hana azumi ranar asabar ba walau sa da ya inganta ma lakana ma'ana ma'anahu sai dai ya zanto ma'anarsa mukhalafati ahli kitabi saba ahli kitabi eh idan ahli kitabi sun je coci suna zuwa coci ranar lahadi mu go za mu je idi sai kama ranar lahadi sai mu ce ai bana ma idin ranar lahadi ne sai mu ce tun da kiristoci za su je coci ranar lahadi mu go bari mu soke zuwa idin mu mai da shi litinin don mu saba musu <laughs> wannan ke sanda ai na akwai lahadi ko ba lahadi ne an dade ba a taba kudu ba uku a jere ba sai wannan karo za a yi hudubar juma'a ranar juma'a a yi hudubar arafa ranar arafa a yi hudubar kuma na yawon nahar ranar lahar hudubar uku a jere mai yiwa Allah yana neman mu musulman duniya da manyan alkhairai uku a jere babban su shine mai yiwa Allah zai ba wa kowane musulmi wanda ya rike sunna kuma yake da tauhidi Allah zai ba shi aljanna wani tabbas ne ko ba haka ba jama'a masha Allah hal ɗaya eh? biyu ɗan sai ku yi hasashe mai yiwa dukkanin masu manya-manyan jinya na duniya Allah zai raba su da shi sannan kuma mai yiwa kuma na uku Najeriya zai samu kyakkyawar zaman lafiya jama'a wannan hasashe muka yi eh, hasashe mai kyau lamiri ne ko ba mai yiwa next level ɗin za a gasa fajau insha Allah Wai yuhibbul fa'al annabi yana son fata alkhairi to Allah ya karfafi musulunci da musulmai kuma ya zauna da kasashen munafiya a sai na tara ko salafi na tara shahararre ne shekul islam ibn taymiya ko ba Abdul abdulaziz shekul islam abu abdurrahman shekul islam ibn taymiya al-harrani kaga wannan ba karamin gwarzo bane ne. Eh. a hula ya rasu jira na da shekara 728 kenan rasu wasa yau shekara 712 ƙalin tilmizu ɗalibin shekul isra ibn taimiyya yake ibn muflih naƙalar anhu ya naƙalto da gare sa waktarar shekuna malaminmu ya zaɓa shekul islam ibn taymiya annahu la yukrahu ba a karhanta ba su yani siyama yawmi sabt ibn taymiya ce ba a karhanta azumi ranar asabar ba ta dawo a nafila ba wa annahu qawlu akthar al ulama shekul islam ibn ce, shi ne magana yawancin malaman duniya cewa azumi ranar asabar na nafila ba hana ba wa annahu alladhi fahimahu al asram min wadi shi ne fahimtar asram imam al asram arwayarsa wa annahu law da ifraduhu da ana nufin kada ta shine lama da khala sawmul mafro. to da azumin farilla bai shiga ba ni yusuf na ballantana ito gashiya fal hadith shaykhul islam ibn taymiyyah yace hadisin da ya hana azumi ranar asabar shazun hadith ne shaz shi ba hadith shaz ba sahihi bane don walam yushazza aw yu'al aw mansukh ko kuma ma ya inganta to an shafe shi wannan maganar ibnu taymiya domin littafin al-furu zaka samu to ga dalibin ibnu taymiya wanda ya fi shahara a duniya shekara talatin da yan kai yana ɗalibta a gaban ibn taimiya shi ne na goma na shi ne lamba na goma kaga ya dace ya zama na goma ma kenan kaga wani walayali na ashir kenan al'allama ibn al-qayyim al-jos wannan ba ƙaramin malami ba ne a duniya shekara talatin da yake karatu a gaban shekul islam ibn taymiya amma yake bai taba ganin mai mayatar ilimi irin shekul islam ibn taymiya ba shi ma ibn taymiya duk ɗalibansa yana ji da ibn al-qayyim to kaga malamin da ɗalibinsa ibn qayyim ya rasu jirana da shekara 751 751 kenan malamin sa 728 da 51 da rasuwa sa yau shekaru 600 da za mu ce 89 689 yake cewa ga abu da ibn qayyim ta waqad tabata sawmu yawm al ya tabbata hadisin halacin azumi ranar asabar ma'a ghairihi da sa bai ma taqaddama da abin da ya gabata min al-ahadith na hadisai wa ghairi hada wani ta ka qawli fi yawm al-jum'a kamar fadan annabi a ranar juma'a illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai da ku azumci yini kafin juma'a shine al-amin da yini bayan juma'a shine asabar a hadisi sahihi na annabi sallallahu alaihi wasallam fadalla ala anna al-hadith ghayru mahfuz sai nuna hadisin da ya hana azumi ranar asabar bai samu kiyayewa ba ba hadisi ne da aka kiyaye shi mai kyau ba wa annahu shazun kuma hadisi ne shaz domin tahdhib as-sunan zaka samu wannan to sai aka sake yowa baya alhaji ashir na sha ɗaya alhaji ibn hajar rahimahullahu ta'ala shi mun dan kawo ma wasu bayanansa a bulugul maram alhaji ibn hajar wanda ya rasu jira na da shekara 852 kimanin shekara 1988 da wuce mawallafin bulugul maram kuma mawallafin shi ya yi sharhan sahihul bukhari farkul bali shekara 25 yana rubutawa bayan ya kammala ya shirya walimar kammalawa wani da ta alaƙa kuɗi miliyan hudu zuwa daya miliyan biyar akai walimar fitar da farkul bali rubul karni ne yana rubuta قال الحافظ بعد ذكره قول النسائي sai mun dan ƙara masa tafiya kaɗan هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد وأن da ake ناوى أي da أي سندي ده دون وانا حديث ما sanadi أي ba muka samu lafiyayye. na hana azumi ranar asara kuma ka ji hadisi yana ta shan wahala a wajen malamai <laughs> an gane ko ma ittihadil makhraj tare da kadaituwar mafitar Eh, masu tabbi an ji an tsaya kan wannan baiwar Allah sama'u bintu musu yuhiru ya raunata rawiya wanda ya ruwaito wayin biku kuma yana ba da labari bi killati zafi da karancin kiyaye shi wanda dama yana daga cikin sharaɗin hadisi sahihi ya zanto ya samu kiyayewa A wala zai wa man tawsal isnadu wa lam yashadda aw yarwi adlun ne babidun an misli zaɓi kuma akwai zaɓi fu'ad akwai zaɓi kitab kenan yana da ƙarancin zaɓi hanya ɗaya aka samu kuma ga shi nan da matsaloli ya ci karo da hadisai ingantattu kuma shahararru illa an yakuna min al-hufaz sai dai in ya kasance daga hafizai al-muqsiri na masu yawa al-ma'rufi na sanannu fi jami'i turkil hadisi wajen tattara hanyoyin hadisai fala yakunu zalika dalan wannan ba in ya samu wancan ta hanyar hafizai masu yawa sanannu to ba zai zanto dala yana nuni ala qillati dabbihi a bisa karancin kiyayewarsa ba walaysa wani hunaka ba to shi a nan ma ba a samu shahararrun wanda suka shahara wajen kiyaye hadisai bayan karancin hanyar kuma yana da karancin wanda suka eh, shahara wajen kiyaye hadisai masu yawa da haka eh, walaysa wani hunaka ba balik tulita fiye har yanzu ma sabani alar rawi an abdullahi bin busur wanda ya rawaito hadisin ma daga abdullahi dan busur ɗan an saba ba a kansa kaga wanda ya rawaito daga abdullahi dan busur shine khalid ibn ma'adan aiza har yanzu wannan bayanan dobi eh, talhisul habir dobi talhisul habir saboda haka ah, hadisin yana da matsala duk da yana daga cikin abin da albani ya tabbatar kamar idan aka samu hukunci hadisai biyu ɗayan yana cewa a yi ɗayan yana cewa a hana ana gabatar da mai wanda ya hana ne kuna fahimta na in an samu nassin da yake nuna mace ta yi sallah sai aka samu nassin da ya hana ta ta yi sallah in tana da haila to ga sallah ga haila wane za a yi ɗauka hali da kuna fahimta to amma musani na wannan ɓangaren hadisin da ya hana azumi ranar asabar ɗin akwai tsaba ba kai inganci <laughs> an gane ko to kuma akwai hadisan da ba su da tsaba ba ɗin da suka nuna za a yi azumi ranar asabar to kaga ai wannan ba za ka ce hukuncin sun zo daidai da za ka sauke wannan da ya sha wahala a wajen malaman hadisi da kuma wannan wanda aka yi ittifaki kuma ya shahara a biranen ilimi ya fito ɗin ba wannan kenan na sha biyu dozin ɗaya kenan to yanzu an matso mana dab baya bayan nan samadu sheikh al-imam abdul aziz bin baz rahimahullahu ta'ala ya rasu jira shekara 1420 shekara 20 cif da ya wuce don yanzu muna da 40 shi da 20 ya rasu 1999 yanzu muna 2019 don ba ya rasu 1999 eh lokacin mun gama high islam da shekara daya eh bin ya rasu to kaga yanzu an matso maka baya baya kenan ah, bin baz su ila an tambayi bin baz hal hadithun nahi an somi yawmin sabti illa fi da alaina sahih akrama kalla hadisin da ya ce annabi ya hana azumi ranar asabar sai azumin da aka farlanta mana hadisi ya inganta ne ga abin da bin baz ya ce fa ajaba sai ya amsa al hadithul mazkur khairu sahih hadisin nan da ake ambata na hana azumi ranar asabar in jibin baz bai inganta ba kusan shi bin baz ma ya rike shugabancin rijinatul da'ima wal buhutul ilmiya an gane ko ce bai inganta ba litirabi don hadisi ne jirkitacce wa shuzubi kuma hadisi ne shaz kama nabaha ala zalika al-kathiru min al-kuffar shi ma bin Ya ce yadda muka da aka da kalto aka daga dewa daga hajizan bangaren la'anna qad saha an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tasumu yawm al-jum'a illa an tasumu yawman qabla wa yawman ba'da kada ku yi azumi ranar juma'a sai dai in kun yi kafin ranar juma'an shine alhamis ko kuma asabar bayan juma shi ne asabar wal yawmul ladhi ba'dahu huwa sabt yace ai ranar da yake ba su ne asabar wannan dobi majmu fatawa bin bas zaka samu wani kuna fahimtar wannan sai kai tsaye a salisu ashara na goma 13 da shi Muhammad Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya rasu hijira da shekara 1421 bin baz ya riga shi da mutuwa shekara daya su da su albani da su balbani da su taimin duk kurkusa suka yi ta mutuwa a kurkusa kurkusa su shek ismaila idris allah ya kansu da rahama gaba daya shi ma ya taka rawa wajen farfado da suna da yada ta a najeriya duka kurkusa kurkusa su waye ce shekaru mun samu rashin malamai da yawa wanda ke har albani duk kurkusa kurkusa wancan akwai bidiyon da aka tura mama na gidan albani Eh, gidan nasiruddin albani ga inda ya fakin motar motarsa ga nabi ga kaza ah, ina jin da ta abdalla da dan aya ce tura da yanayin yadda gina yake duk zaka gani wanda yake bukatar sai mun sallama da wasu sai tura masa amma yan bisha uku sai sauye ya ga gidan nasiru zai na albani da yadda ga kofar sarka ta gidan da falasta ne yanzu haka ya kokko dai babu hafiyanta a cikin gidan Allah ji gansa da rahama bin baz ji magana da ya faɗa sai mutum na usaimin kuma ya rasu jira shekara 1421 yanzu shekara ta 19 2000 ya rasu shi eh? <laughs> ga abu da usaimin ya ce usaimi ce kala ta alhaƙiƙa magana na gaskiya anna man ta'ammala hadha alhadith wanda ya lura da wannan hadisin da ya hada azumi rana asabar da ana fihi istiraban fi sanadihi wa fihi shuzuzun aw nukaratun fi matnihi kashi ma dai ya kusha dai amma al-istirab fi sanadihi kashi illa uku ya kawo istirabi a sanadin sa kanta ta kallama alai ahlul ilm abu ta ilmi sun yi magana kai wa bayyanu sababal istirab sun yi bayanin sababin jinkita wa man sha'a an yarja ila kalami falfal wanda yake so ya koma magana su yayi wa su yi mata matani amma shi zu a matanin sa wa nakara shine wa sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa ya zama shar kuma hadisi munkar don ga dalili ya sabawa fi ma rawahu bukhari da hadith bukhari wa sal bukhari anna nabiyya dakhala alayhi juwariya bint al harith radiyallahu anha yawm al jum'a fa qala fa qala innaha sa'ima fa qala sunti amsi qala la qala tusumina gadan qala la qala fa afdiri wa ma'lum anna al ghada yawm al yawm min yawm al jum'a yakun yawm al sabt kaga wannan hujja da muka kawo a baya da hujjar Uthaymeen sai kuma kai tsaye shafi na takwas khatima rufewa yanzu kaga rufewa ba namu ba na shi a shek abdulbari bin hamad yanzu kaga farko ya kama mana hadisan da suke nuna halarci azumi rana asabar yanzu ya kama mana salafu salih sha uku da suka soki wannan hadisin yanzu yake bari ya rufe tawalin sa aqtimu hadhihi al zan rufe maganganun bi kalimatin jami'a da magana wanda za ta tattara komai to bayyinu nakara da hadha al wanda ta bayyana nakara muni ko rashin shahara ko matsalar wannan hadisin da ya hana azumi ranar asabar wa mukhalafat tahu da amatul ahadith sayyid kuma ya sabawa hadisan da suka inganta wa hiya lil imam abi bakr al asram tilmiz al imam ahmad tofiya ƙariban ya rasu hijira da kusan shekara 260 ƙala da kuma kula rawa sauru bin yazid sauru ɗan yazid ya ruwaito an khali bin ma'adan an abdullah bin busur an ukti hisson ma'i an na wai ga hadisin daga yar wasa sama annabi ya ce la ta sumu yau masarti illa fi mafturi ga kada ku yi azumi rana asabar sai na farilla قال فجاء هذا الحديث وانا حديث يازو بما خالف الاحاديث كلها shi asram ya ce ya zo da abin da ya saba hadisai gaba ɗaya. famin zalika na daga cikin haka ga abin da ya ce hadisu aliyin wa abi huraira wa jundub ya saba hadisin sai na ali da hadisu abu huraira da hadisin jundub hadisin sama binti Musul ya saba wa waɗannan manyan malama ali ibn abi talib khalifar annabi na hudu Allah kara masa yarda Abu Huraira kuma professor hadisai ne na wannan al'umman Allah kara masa yarda ga Jundubi bin Junada an Abi Zarrin kenan Jundubi bin Junada in ba manka ba Jundub Allah ya kara masa yarda annabi ya amara bi somil muharram annabi yayi yayi umarni a azumci ma muharram musamman goma farkon Fafil muharram asabtu sabt duk yanda ka zaka azumce muharram din kuma ko da kwanaki goma akwai mai a ciki akwai asabar a ciki kuma annabi ta tsallake ba walaysa min mafrida kuma azumi kuma wannan azumin muharram ba a cikin azumin da aka farlanta wa min zalika na daga haka kuma hadisan ma masu goyo akwai hadisu ummi salama wa aisha wa usama bin zaid wa abi sa'laba wa ibn umar sahabban nan biyar kuma anna nabiya kana yasumu sha'ban annabi yana azumtar sha'ban wa fi a cikin asabtu akwai asabar yana azumtar sha'ban akwai hadisin da yace ma yana azumtar sha'ban sama da rabi akwai hadisin da ma yace yana azumtar sha'ban gaba daya sai dai dan kadan shi yasa wasu suke ganin a sha'ban annabi yana jera azumi yana jera azumi sai sha'ban din misali ya kai kwana 25 20 kafin ya tsaya don haka hadisi yanzu babu watan da da ya fi azumin na fila kamar sha'ban ko ba na tsallake asabar din sha'ban ba eh, akwai wasu hadisai ma da za ka ji an ce annabi ya fara azumi wani lokaci ya jera azumin na fila har sai ku ce annabi baya hutawa wani lokaci sai jera ya sati wani ya jera ya kwana goma wani lokaci kuma ya tashi ban azumi ta da kai annabi fa ya kwana biyu bai azumi ba kwana sannan kuma wa min hadisi abi ayyuba a hadisi abu ayyuba wa sauban anna nabiy qala annabi ta man sama ramadan wa atba'ahu sitta min shawwal fa ka'anna ma sama dahr wanda ya azumi wata ramadan yayi shida a shawwal kamar ya azumi shekara wa kada yakunu fihi sab kuma asabar yana iya kasancewa cikin don annabi ya ce amma kar yayi sitta shawwal din rana asabar don kawai yake watan wata ya shida bai kayyade masa banda wata rana ba shi yasa sitta shawal ko ranar juma'a ne ka yi ومن ذلك تجدون al حديث الكثير عن النبي في على حديث الكثير عن النبي في يوم عاشوراء ya يكون يوم Ga Hadisai da yawa annabi ya faɗi falalan azumin ashura an gane ko to ko bai ce amma fa in ya dace da asabar kada ku yi ba wa min zalika daga cikin wani atargib fi sawm yawm arafa annabi ya tar ayi azmi ranar arafa annabi aidan wa qad yakunu yawm as-sabt kuma annabi ya san arafa na iya kama ranar asabar amma sai ya fadi romonta gafarar shekara biyu zaka bar shi ai ba zaka bar shi ba sai ya ci gaba da cewa wa min zalika da na daga jaka al-hadith annabi fi siyamil bizi annabi ya ce ai azumi ranakun da wata yake da haske ba akwai hadisi ba da yadda ai azumi ranar kulle wata yake da haske Ko kada ya kunu fihi sab in wani wata asabar bai fada ba wani wata asabar zai fada kuma annabi ce in ya kama da asabar ku tsallake shi ba hadisin da kuma ya hana mu yana da matsala da ya hada azumi ranar asabar wa sha'un kasira da abuwa masu yawa tuwafi wa hadil ahadith wanda ya dace da wani hadisan والله أعلم شاكر الشيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشيخ دكتور عبد الباري بن حماد الأنصاري شي ما نقلته مجانا مجبا تايرك إيه فبا رأي سبا المدرس وبن مالك في الجامعة الإسلامية للمدينة المنورة وفقه الله ونفع به الله سنة مصر موافقة يسعى الأمة سعى أنفانه لإلمينسا يا رب تتقص جواتا أيام kenan eh, shekara ta dubu da da da hudu talatin tara ma'ana ana jibi za a yi ashura a watan muharram saboda haka wannan amsa da aka bayar ya shafi ashura kai tsaye saura mana gaɓoɓi biyu na rufe wanda kwata-kwata ba za su yi minti goma ba abu na uku gaba na uku fatawar su da'ima wal buhutul ilmiya akan wannan wannan fatawar su da'ima wal buhutul ilmiya shi yake hannuna mujalladi na goma wanda a jiki an rubuta az-zakatu was amma bari mu fara ɗauko azumin ranar juma'a in ya dace da arafa ko asura don yanzu mun samu hadisin da ya hana azumin ranar juma'a ya inganta sai za ka haɗa shi da alhamis ko da asabar to amma ya kamata shi mu fara warware wannan matsala ta azumin ranar juma'a an tambayi malaman lujnatul da'ima wal buhuthul ilmiya qad ihtadama nuqash bayna tullabil ilmi fadlan an al'ama fi sawmi yawm al-jum'a in wafaqa yawm arafa fa la yudu sawmuhum munfaridan in ja'a yawm al-jum'a wato ah, an samu tada jijiyar wuya tsakanin ɗaliban ilimi cewa hadisin da ya hana azumi ranar juma'a ya inganta to idan juma'ar ya dace da arafa ko ashura ko ire-iren wayannan ranakun shin za a azumtar shi single kasan shi na juma'a an hana azumtarsa amma in za ba laifin za ka hada shi da ranar bayansa alamis juma'a ko da ranar gabansa juma'a asabar to muna neman fatawar ku ga amsa da lujina suka bayar yushra'u yau ne arafa idza sadafa ma juma'a an shar'anta azumi ranar arafa ko da in ya dace da ranar juma'a walau bil duni yau min qablahu ko da ma alhamis ɗinsa ba ka yi azumi ba sai juma'ar ka yi azumi ranar arafa don ya kama juma'a ya halatta kai lima ka mata da sa min alhazi ala sun wa bayani fadli wa azimi ta don annabi ya sar da mu sa. duk lokaci daga ga annabi ya sar da wani azumi ya ba ta lada da yawa to annabi yana son ka ɗebi gara ba sa ne saboda karka karkata ga abin da zai rusayi. ina ba ta gane don me annabi ya advertise din sai yana so a mora ne saboda haka an hana ranar a sai kawo hadisi suka kawo hadisin da annabi ya ce azumi ranar arafa yukaffiru sanatain yana arafa yana kankare zunubin shekara biyu ma zai yawo musabbila bila wanda ya wuce da ne zuwa haka yi ranar ashura suka yi bayani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya hana azumi ranar juma'a amma arafa ya dace da juma'a ashura ya dace da juma'a an fi so ka yi alamin da juma'a da ina fata an gane kaga eh, kamar in arafa ne ya dace ranar juma'a inda hadisai ka yi alamis da juma'a amma za ka yi juma'a da asaba ba don asaba da sallah ne amma in ashura sai ka yi tara da goma din ya dace goma juma'a ko eh, goma din da sha daya amma kuma in ka yi juma'ar ma kaɗai a azumin araba ko ashura ba ka yi laifi ba ya halatta don an hana ka yin azumin nafila da in babu sababi amma in akwai sababi biyan bashi ne shitta shawwal ne azumin ranar arafa ne sai dace da juma'a shi ma kana iya yi wannan fatawar lujinatu da'ima fatawarsu mai lamba 6655 wayanda suka sa hannu a wannan fatawar akwai shan abdullahi bin ka'ud wanda memba ne a lujinatul da'ima akwai abdullahi bin kadiyan memba ne a lujina akwai mataimakin shugaban lujina abdurrazza a fifi sannan kuma akwai shugaban ulama lujina abdulaziz bin abdullahi bin bas su suka rattaba hannu a kan wata fatawa sannan kuma an tambaye su cewa hal ya jozu li shakhsi an yi eh, an tambaye su kuma game da azumin nafila ranar arafa in ya dace da ranar mai ranar juma'a in arafa ya dace da ranar juma'a an tambaye su mutum zai iya azumta to a nan su ma sun ba da amsa makamancin haka rana asabar kai afuwa idan arafa ya dace da ranar asabar shi mutum zai iya azumtar su to su ma a nan sun ce kai tsaye ya halatta kai da ya halatta domin sun ce hadisin da ya hana azumi ranar arafa ranar asabar suka ce hadisin bai inganta ba yadda ana muka yi ta karantawa su ma suka ce hadisin bai inganta ba shi yasa suka ce tunda annabi ya ba da falalar ranar arafa to lalle lalle a mori azumi ranar arafa shi ma wannan fatawar sun bayar da don gashi nan hal nastati wa an nasuma huna yawmayn li ajli sawm yawm arafa li annana wa nasmi'u في الراديو arafa. يوم عرفة غدا يوافق ذلك na asami min shahr al hijja? يوا afwan to sun bayar da sun ci hadisi da ya hada azumi ah, abuna bai inganta ba su ma fatawar su shine ana iya azumin arafa ko da ya dace ranar asabar ku fatawarsu mai lamba 11,744 suka ce ya juzu siyamu yau mai arafa mustaƙilar sawa'un wafaka yau masarti au ghairufi min ayyami usbu ce eh, suka ce li anna sawma mai arafa sunnatu mustaqilla azumi ranar arafa sunna ce mai cin gashin kanta saboda haka asaba ba zai haramta da shi ba wasu da cewa hadisun nayi an somi yawmi sabti da'ifun hadisin da ya hana azumi rana asabar da ifi ne don littirabi wa muhalafati lil ahadisi sahiha wanda suka samu a fatawar akwai sha abdullahi bin ghadiyan memba ne a lujina. akwai sha abdurrazzaq al-afifi memba ne eh, mataimakin shugaban lujina. akwai abdul aziz bin baz wanda shine shugaban lujnatul da'ima wal buhuth al-ilmiya sai kuma khatima gaba na karshe rufewa jama'a hadisi ya inganta daga abu qatada al-ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tabbaye sa kan azumin ranar arafa ya ce yana kankare zunubin shekarar da ya gabata da zunubin shekara ɗaya mai zuwa don haka ya ku bayan Allah ga arafa ta tun karo gada-gada wanda asabar zai zanto ranar arafa musamman muna cikin gari mai daɗin yanayi ga damina Ka gare lallallar saboda kada mu yarda wannan gara ta ta wuce mu mu da muke gida mu azumce ta sannan kuma idan muka azumce ta mu sa yaran mu su azumce ta ne ɗaya wannan na arafa mu azumce ta sannan kuma daidai lokacin da ake tsayawa arafa kai ma a ƙasar da kake sun eh, ba da yake sun tabbatar bayan a zahar ne bayan la'asar ne kana iya alwala ka shirya masallaci ku shirya masallaci an gane ko a yi ta aska a yi ta ambatan allah a yi ta addu'o'i allah saka wa minista da tsairin turbe isa alin fartami na ga ya turo wata bidiyo abubuwa bakwai da ya dace a yi ranar arafa a ciki ya kawo da asarorin shi ba wanda bayan azhar ko bayan la'asar inda hali ka yi wankanka ka zauna a masallaci ne ku zauna ba da ku zauna abin kowa yana ambatan Allah a karatun Qur'ani addu'o'i azkar in ka so a tattara yaranka a daki ku zauna ba dole sai rana ya faɗi ba ko da minti goma ko ya haifar da rana amma inda halima ga azumi din sanarwa a zauna a riga abin da zuwa faɗuwar rana mu miƙa ɗimbin addu'o'inmu don Allah madaukakin sarki ya warware mana su saboda haka wannan shine karshen lecture mu insha Allah ta'ala a mai taken sukar suka akan hadisin da ya hada azumi ranar asabar wanda alhamdulillah akwai malaman da suke kan Eh, bai halatta su suna na kan bai halatta ya azumi rana asabar ba to wannan su ma fahimtar su ne don ka dauki wannan fahimtar cewa ya halatta to ba a ce kuma ya zanto hanyar sukar wani wanda yake ganin bai inganta ba matsaloli ne ta ilimi yana da fa'i abin da muka faɗa na daidai Allah sa mai tarayya alada kuskure ko kuma tuntuna shi Allah ya mana ina miƙa gaisuwa ga manyan malamanmu da muke nan ga malam Mustapha Police wanda kuma ke sanin da malam mai belema wanda dan sanda ne kuma malami ne da kowa ya san sa a tarihin biyu da kewaye wajen da'awa da wa'azi da karantarwa muyi yi murna da muka kasance tare da shi a wannan majalisi mai albarka a gefensa guda ga malami mika'il wanda shi ma an san shi dalibi ne mai da'awa kwarai da gaske cikin biyu da wajenta ga kuma a gefe na nan muna tare da mana baban gida abuna wanda shi ma kowa ya sa mai da'awa ne a cikin biyu da kewayen da kuma duk wayan da na ambata limamai ne ga ya amir a nan shi ma mun farin cikin kasantuwa da shi a wannan majalisi din ga su malam hamza shu'aibu ga su malam umar al-gulgawi goma gaba da sauran ku dalibai da kuka nishadantar da mu ga wani shi tun daga gangama ya tsallako ya zo da ya ga sanarwa to Allah madawin sarki ya ba mu ikon aiki da shi ya sake ganar da mu lamura na addinin mu don bauta Allah kan basira masu hanganmu da wai da suke dakon samun karatun nan a social media insha Allah ta'ala in mu sallah nan da minti bayan sallah da tsananin da minti biyar insha Allah ta'ala za su fara ganin karatukan a kafofin social media abu na mafara na daidai Allah samu ta ga kuma malam saifu daula karamin ah, tsuntsu mai babban gida ga babban masallaci ga mata uku kuma da neman kare insha Allah kuma shi ne limani wannan masallaci na masu da biyu da masu da salafiya mai lamba ta uku to shi ma Allah albarkaci rayuwarsa malam su tambaya ne to me tambayar ka shin azumi ranar arafa din nan idan aka yi kowane irin da ya fi ko ba kowane ba duk dai allah ya kankare mana su <laughs> an gane ko malamai sun yi sabani a kan wani wasu suka ce ƙanana ne ban da manya wasu ko suka ce har da manyan an gane ko ban da shirka wasu ko suke kaza wasu ko suke ai dama Allah ce in tantane boka ba irin ma tun hauna anhu nukarfir ankum in sai atikum ala ayi hal wasu sun ce kananan zunubai wasu sun ce manyan zunubai an gane ko akwai kuma wanda suke cewa dukkan zunubai Allah yana iya yafewa sai dai in zunubin da haƙƙin wani kaci tunda dai mun sani mutum yana iya mutuwa ma yana da zunubai in babu shirka Allah ya ce zai iya zuwa maka ma da gafara makamancin ta wala ubaya ina fata an gane don yake yabna adam lau a taita ni bi qurabil ardi khataya ko sama laqita ni la tushrik bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfira an gane ko saboda haka dai lokaci ne na garabata mu yi mu yi wani azumi mu samu gafara na Allah madaukakin sarki ya Allah ka yafe mana zanubamu duk abuwa jinna sanana da duk manya ko ka ba mu ikon kare kanmu daga sauran zunuban Allah ya sani muna da rauni shi yasa ya riga ba mu wannan bonus a shekara don mu riga wanka mu yi a tasu'a mu yi a ashura Allah ya dada wanke mu ya dada kare mu daga saba masa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wallahu a'lam